da ce da wa kada alquran ko allamana alquran e tabbata qur'ani ya koyar da mu annahu la ikraha fi din kaga malam bai da sai da nai da na duba kafin a kan kace ce wala masu cewa musulunci ya yadu da sakon to wannan ƙarya ne wanda su suka sassar a suka ɗauko ƙarya da gaskiya suka tara wanda da za a zauna a yi zube ban ƙarya duk hujjar da za su kawo za ka musu da ita la ikraha fi din allama al-qur'an annahu la ikraha fi din wa anna al-anbiya wal mursalina jami'an la yukrihun nasa ba sa tursasa wa mutane bai sa tambayar ka ta safe kai kuma akan cewar masu cewa munafikai suka ta suna cewa muhammadu nan ba abin da yake so kowane addini a bashi sai ko mana shi a ga maganar munafikai ne yayi walam yaqbalu dinan bi ikrahi ba su karbi addini ba da dole ai mu nan Najeriya hujja ne tunda yan kasuwa suka kawo addini yau shi ɗan kaso zai sa ka kai abu dole ya ah, kai da kake da kuɗi a hannunka ne za ka zo kai wa dole in aka yi faɗa shi zai shi ne da gayya ma za a taru masa don a yi faɗa da shi a karɓe kuɗin kuɗin shi kaɗai kuma addinin musulunci kiristanci ne ya yaɗu da takobi kiristanci ne ya yaɗu da bindiga ko yanzu kiristanci ne ke yaɗuwa da bindiga ولم يقرروا مؤاخذة على الكفر بالعكس ولم يقرروا بس ثبتت كما متعني على الكفر بالعكس إذا كان ناشئا عن إكراه والأمر في التوراة أما الأمر في التوراة والإنجيل والقرآن بكتاب الكافرين إنما هو لتعميم حرية الأفراد في الدين إذا كان don a tabbatar da ainihin nutsuwa duk mai son addini ya addini wanda ba ya so je abin da zai yi to a kan haka tun da mutane sun tsaya tsayin daga wani ba zai addini musulunci ba ko yanzu adadin mutanen da ake hana musu suna son su shiga musulunci ba ba za su shiga ba sannan a musulmai ba masu ba su gani in mutum zai yi musulunta ya musulunta amma ga halin da ga riskin da yake ciki ba ma iya yi masa komai ba a fasaha babu kuma ƙarfin kawai abin da mutane suke ɗauka abin da bai iya yi ba to ba da iya yin ba dole ba akwai abin da abubuwan da ba zan iya yi ba amma na san yadda za a halka a yi su magana da ke magana ta yi rashin fasaha a ce yanzu muna musulmi ai sai mu lokaci guda za mu haɗa ba mu haɗa kai da mai anguwa mu haɗa kai da dagaci mu haɗa kai da aki mutum na musulunta sai mu ce to kafin aikin kan Gawan wannan ya musulunta Oga wacce ta musulunta amma mun san halin da kake ciki ba albashi ake baka ba ba za ka iya ce da ita ba dama abin da zai damu hakimi yanzu ne zai ba shi ciki shi mai ake bashi a gwamnati kaga da kai da shi daidai kuɗi kamar yanzu ne a ce an zo an yi ba ba zan iya ɗaukar nauyin shi wani ba ni da shi to saboda haka nan ai kaga ya kamata za da su ba suke fita suna ji jaririn nasu dawo to su ne kamata a ɗaura musu magana. babu to amma mu ɗauka in ka je maka je zai ba dole ka samu ba kana iya ka je in an yi adalci ba dole ka samu ba to dai sai dai a san yadda za mu haɗu mu yi dabarun da za mu fita kanmu to in muka haɗa shi da hakimi sai mu ce masa amma in ba ka da wurin kwana in ba ka da in ka yadda sai mu rike maka shi za mu rike maka su mu ci gaba da karantar da su kaga dabaran ta ɗin wani abu ya taso kawai ka yadda kai shugabanmu ne ka yadda ka bane kawai shi kenan in muka tashi abu ya taso ana iya shiga wata guguwan taso za ta haɗa da mu da hakimin gaba da a san koma mu tsare gaba sai mu tsaye mu lauyoyi mu aji da kana ana zuwa kayya kayya hakimi hakimi zai ji tsoron shi ka da in kai da za ku ce maka gaba kotu za a bai to ba ko me za mu ce maka gaba don kana iya zuwa wurin sarkin zariya mu karshen ta ce maka fitina ka je ka dinga masa tunda ba ka da hankali je ka ba gaba da yi da a'a za ka yi sai mu taru mu da kama wannan mu ce nasara ko da haya gaga shi kun ba a hakimin za mu je wajen sa mu yi masa wannan magana haka da gudu zai karba shi kasin da zai karo da ita guda ɗaya bai da wurin kwana bai da abincin da zai bar shi sai an ɗauki nasa in rikici ya sa mun tare in za a yi da a kuɗi ne domin tare to kaga duk wanda ya mutum da zamu taka ko sa hakkin amma wata ta zan zan yi mun da kama. ne yanzu nan mun san da mutum to ban zan ma wanda yake da tsakanin da ke da ya dace da shi na rikici ya tafi da ne zan tare shi amma mun yi haka in Allah da Allah zai ba mu kuɗa da wahala a kan mutum ya musulunta an zo an kama shi an ji masa wata musulunta an zo an kama shi an ji masa in ɗan fara ne tun za mu gano to haka mai kenan ana yaƙi ne don mai tabbatar da yancin kowa yi addinin da yake إنما هو لتعميم حرية الأفراد في الدين me ya ba wa da sultan da kawar da mai mulki allazi mai karfi allazi yukrihuna an-nasa ala wahmiyatihim masu turfa ga mutane akan gumakan su wa kufriyatihim da su kana son ka musulunta a sarki shi aka hau in ka musulunta su amma ratibu quwwatihim allati biha yukrahuna an-nasa هذا وهذه تعاليم الإسلام وأدلتها كثيرة واضحة أشجار نأكو أمبش da shi ko bai ba